This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata 20 ga watan goma na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. 'yan sanda sun yi gama da masu zanga-zanga a birnin brazzaville a jamhuriyar congo hukumar zaben kasar canada ta ce justin trudeau na jam'iyyar liberal party ne ya lashe zaben kasar sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun zai kai wata ziyarar kwanaki biyu a isra'ila da yankin falastinawa domin kwance ɗamarar yakin da ɓangarorin biyu suka ɗaura A shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau talata ne aka ci gaba da tantance sunayen da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar a matsayin ministocin da za su yi aiki a gwamnatinsa. Bayan haka za ku ji tsokacin da wasu masu sharhi suka yi game da tuhuma da kuma kaman da hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC ta ma wasu. A kudu maso yammacin Najeriya, wasu shugabannin makiyaya sun yanke shawarar yi wa makiyaya rajista a wannan yankin. To koya wannan shawarar ta samu karbuwa ga dukan shugabannin Fulani da ke wannan yankin? A wannan wannan nawa to ba ta shige mu ba ba. Na ji bayanin cewa wai za a ma filani rijista a jihar Oyo na ce to wannan ba zai taɓa yiwa. Mu ɗan kasashen waje ne dan dan Najeriya. To madalla an jima kaɗan za ku ji ƙarin bayani. Za kuma ku ji cewa an sako ɗan jaridan nan na Najeriya da aka kame a jamhuriyar Nijar bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kawo. Amma yanzu ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A yau talata 'yan sanda a jamhuriyar Congo sun yi amfani da barkonan tsoha wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da yunkurin yawa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska. Abinda suka ce mataki ne na baiwa shugaba Denis Sassou Ingesu, damar ci gaba da zama akan karagar mulki. Rahotanni sun ce masu zanga-zangar sun kona tayin motoci tare da saka shingaye akan titunan Brazzaville babban birnin ƙasar. Yayin da aka datse aka katse wato hanyoyin sadarwa na wayar talho da kuma yanar gizo ko kuma intanet. a ranar lahadi mai zuwa za a gudanar da kuri'ar raba gardama kan ko ya dace a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul ko kuma a'a idan har aka amince da yin sauyin ga kundin tsarin mulkin hakan zai kawar da tsarin yin wa'adi biyu ga shugabannin ƙasar da kuma shekaru saba'in da ba a so su wuce idan har aka gaza yin sauyin ga kundin tsarin mulkin hakan zai hana shugaba sasu inge su damar ci gaba da mulkar ƙasar wacce ya kwashe sama da shekaru talatin yana gudanar da harkokinta. A yau Talata, Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki zai kai wata ziyarar kwanaki biyu a Isra'ila da yankin Falasɗinawa. Bayan makonni da ɓangarorin biyu suka kwashe suna abin da ya kwatanta a matsayin mummunan tashin hankali. Gabannin wannan ziyarar tashi, Mr. Ban ya fitar da wani saƙon bidiyo inda ya kira ga Isra'ilawa da Falasɗinawa da su wa tashin hankali. Yana mai cewa ya fahimci irin yanayin tashin hankalin da suke ciki. ya kuma yi kira ga shugabannin Falasɗinawa da su yi amfani da ƙarfin al'ummarsu ta hanyar lumana. Ya ƙara da cewa akwai buƙatar matasan Falasɗinawa su yi kira ga shugabanninsu da na Yahudawa da ma na Majalisar Ɗinkin Duniya da su dukufa wajen neman maslaha kan wannan rikicin na siyasa. Mr. Ban ya ƙara da cewa ba wai ina cewa ku kawar da idanunku kan abin da ke faruwa ba ne abin da nake nufi shine dole ku ajiye makamanku ya kuma jaddada cewa gina katanga da saka shingayen bincike tare da ɗaukan kakkausan matakai ba su ne hanyoyin da isra'ila za ta bi wajen warware wannan matsalar ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban hafsan hafsoshin amurka general joseph dunford ya gana da shugaban kurdawan yankin irbil a iraki a wata ziyarar ganewa idansa da ya kai kan halin da ake ciki game da yakin da ake da mayakan isis danford ya gaya masu odi barzani cewa amurka da kurdawa na, da, na fuskantar makiya guda ne a baya dai mayakan kurdawa sun samu nasarar fatattakar mayakan isis daga yankin arewacin iraki tare da taimakon hare-haren sama da amurka ke jagoranta waɗanda aka kwashe fiye da shekara guda ana kaiwa dakarun iraki da mayaka da ke goyon bayan gwamnati sun samu taimaka wato su ma suna taimaka wajen kai hare-haren na sama sai da nasarar da suke samu bata taka karya ta karya ba a wasu sassan kasar yayin wannan ziyara ta danford ana sa ran za a tattauna kan halin da ake ciki a birnin beji inda dakarun iraki suka karbe ikon kamfanin matatar man birnin justin trudeau shine zai zama prime ministan canada bayan da ya lashe zaben 'yan majalisu da aka gudana a ƙarƙashin jam'iyyar liberal party Sakamakon zaben da hukumar kasar ta fitar ya nuna cewa jam'iyyar ta Liberal ta lashe kujeru 184 daga cikin kujeru 388 da ke majalisar, in aka kwatanta da kujeru 90 da jam'iyyar Conservative ta prime minister mai barin gado Stephen Harper ya samu. Jam'iyyar New Democratic Party, wacce a da ake mata kallon tana kan gaba a makonni goma sha ɗaya na farko da aka kwashe ana yakin neman zaɓe, ta samu kujeru 44 ne kawai. A jiya Litinin Mr. Trudeau ya bayyana samun wato ya ayyana samun nasara a gaban ɗimbin magoya bayansa a Montreal yana mai cewa abin da siyasa ta gari kan iya yi kenan ya kuma kara da cewa hakan zai kara wa mutane masu irin wannan ra'ayin kwarin gwiwa su zo a tafi da su. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dattawan Najeriya ta ɗan yi gyara a sharaɗanta na tantance ministoci. A yau majalisar za ta tantance ministoci uku ne a maimakon goma kamar yadda aka saba. Shugaban masu rinjaye, Sanata Muhammad Ali Indume, ya bayyana wa murya Amurka cewa ƙorafe-ƙorafen da suka samu daga wajen mutane ne yasa suka yi sauye-sauye a aikin tantancewar. Ga hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. distinguished senator alin dume kun yi wasu sauye-sauye a yau mm. da kuke tantance ministocin nan mm. kun da mutane ministoci guda uku maimakon goma da kuka saba mm. me yasa na ɗaya jama'a yadda muka yi na farin da muka ɗauki goma da kuma takwas ɗin jama'a sun yi korafin kan cewa me yasa muke yin abin kamar wasa goma minista a rana daya bayan a wayansu kasashe ana ɗaukar minista guda daya ma kwana uku ana yi da shi yana nuna kamar aikin ba mun ɗauke shi da himma da muhimmanci yadda ya kamata ba da ya nan biyu mu ma sanatoci yan umu suna a kan cewa su ba sa samun dama a kira su su yi tambayan da suke gani akwai muhimmanci a kasan na uku kuma mun duba cewa an mu ɗauki dogon lokaci sanata sukan gaji sai ya zamanto ana kina gani kowa yana tashi ya dan zaga inda tsofaffi ne wannan ya je ya dawo wannan ya je ya dawo sai ya mai da abun kamar wato a rudani haka to shi yasa muka muka saurari wayannan abuwa muka ce to sauri me muke in yanzu mutane goma sha takwas ne in mun ɗauki sati biyu muna yi kwana shida kenan da muke zama za mu ɗauka mutum uku uku uku so shida ya zama goma sha takwas kuma kowa zai samu lokaci kuma za mu samu lokaci kuma mu dubi wayansu ayyukan majalisa don aikin majalisa ba kawai tantance ministoci ba akwai motions akwai bills da ya kamata muna yi muna tafiya tare da shi sa'ana akwai wayansu ayyuka na committees wanda sanatoci ya kamata su je su zona akwai wayansu hidimomi wanda ya kamata a bar sanatoci su je su yi to shine dalilin da muka kawo wannan sauyi din sa'anan na ukun sa kuma muhammin shine akwai korafe-korafe da yawa da muke samu yanzu to muna zuwa mun gani cewa mu tura wa kwamiti na ethics kawai ba daidai bane saboda haka kamar ni shugaban majalisa da yan uwan mu na apc musamman mukan zaga mu yi lobbying a madadin nominees namu don wayanai eh, wanda aka zaɓe su din namu ne to saboda haka sai muna zuwa muna rokan su yanzu kamar na gwamnan rivers inda wanda yake kawo sa ido da yawa muna ta magana da su ne muna ba su hakuri muna gani yadda za mu yi siyasa shi ma yana musu magana kuma alhamdulillah yanzu mun kai ga gobe za mu gabatar da shi kuma ina tabbatar miki cewa insha Allah ba za mu samu wani matsala ba ya fi a kan a ce mun kawo shi da wuri mu zo muna ihu a majalisa ana kaiwa ana alhamdulillah yanzu wa'yansu ma sun fara sanin ministocinsu bisa ga tantancewa da muka yi har wayansu ma suna ce wane zai iya yi wane ba zai iya yi ba wane ya fi wane don wannan duk daman da aka samu ne don a yi tambayoyi yadda ya kamata shine kawai dalili muna so mu yi abu daban da yadda aka saba da na gwamnatin pdp da kawai kama karya ake yi yanzu ba ma so mu kama mu karya muna so mu lallaba ne muna lallaba mu yi siyasa mu roke su mu lallashe su amma a ƙarshen kamar yadda na gaya miki mu muke da rinjaye a majalisa amma ba ma so mu ce don muna da rinjaye muna bukatan yan adawa ɗin don su ma yan majalisa ne kuma yan najeriya ne sai dai ka in dai tura ta kai bango to dole mu ɗauki matakin akan cewa mu masu rinjaye ne mu gwada musu rinjayen mu amma ba ma fatan mu kai ga haka to madalla A 'yan kwanakin nan dai hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta matsa wajen kama-kaman tsaffin gwamnoni. Yanzu haka tsaffin gwamnonin jihohin Kebbi, Benue da Akwa Ibom suna ba da bayanin yadda suka yi da wasu makudan kuɗaɗe a lokacin da suka yi mulki. Masu sharhi a Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu akan wannan kama kame daga Abuja ga Hassan Maina Kaina. Kanti Alhaji Ubana Alhaji Barau mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Wato galibi akasari gwamnoni sukan manta damar da Allah ya basu lokacin da suke karagar mulki. To lokacin da mutum yake kan mulki yawanci sai ka samu ya yi barna yana ganin kamar yana da kariya wanda za ta sa idan wannan abin ya zo ya gama mulkinsa abin zai wuce ya saraya saboda haka suke bukatar wanda goyon bayan su su bashi gwamna galibi wanda baya tare da su ma ba sa bashi mulki da Allah ya kawo gwamnati yanzu mai adalci kowa ya hau mukamin to dole za a waiwaya baya a gabar na da to barnar da yayi shi ne za a tume shi akai babbar matsalar da muke samu yawanci a kotuna EFCC za ta kama da tuhuma da zargi akai mutum kotu to yawanci sai ka samu a kotu magana ta kan lalace har zuwa wani lokaci ba a yi hukunci ba wannan shi yake kawo koma baya sosai da kuma baya nuna wa'azi ga na baya comrade abubakar abdulsalam jagora ne a wata kungiyar da ke rajin fafutukar yaki da cin hanci a kasar kwanakin baya an ga wasu tsoffin shugabannin kasashen nan wasu shugabannin addinai sun je wajen buhari suna neman a samu sassauci a game da yaki da yake tafiya na cin hanci da rashawa to yanzu kasancewan an tuhume su har an kama wasu gwamnoni sun kwana biyu a gidajen yadi yanzu ana domin saboda in ba manta ba kwanakin baya shi shugaban kasa da kansa ya fito ya gaya ma duniya a rediyo akan cewar a nan da yan satani kaɗan kotu mai zaman kanta wanda ita ce za ta fuskanci shari'a da waɗannan mutanen ta musu hukunci a cikin guntun lokaci kowa ya san matsayinsa a za ta fara aiki sai zamana daga lokacin da faɗa ma zuwa yanzu ina jin ana neman kusan wata ɗaya har yanzu ba mu ga kotu an ta ko kuma kotun an ta fara aiki ba to saboda haka yanzu mutane za su fara danganta wannan sanyin gwiwa da aka samu wajen a tafiya da wannan shari'ar nasu da wannan shugabanni da kuma shugabanni addini da su shugabanni da suka a dai zawarci sa kan cewa ta wannan maganar bincike. Dada bayan wannan wasu na yi wa hukumar ta EFCC kallon wacce ta fi mai da hankalinta kan 'yan adawa. Na tambayi kakakin hukumar ta EFCC Mr. Wilson Uwajeren ko mai zai ce akan haka sai ya ce da ni. E hukumar EFCC ba jam'iyyar siyasa ba ce. Na sake tambayar sa to shin tsafin gwamnonin da ake ganin su a hukumar ta EFCC su ta yi koko dai gayyata ce kawai. sai Mr. Wilson wajen ya ce da ni. Eh, Abokina, ai wannan ba magana ba ne. Amma kakakin jami'ar APC na ƙasa baki ɗaya, Alhaji Lai Mohammed ya kare gwamnatin nasu. Ya ce, Invitation by FCC does not mean conviction. Gayyatar da EFCC ke yi bai nufin samun mutum da laifi. Ya ce yana tabbatar 'yan Najeriya cewar wannan gwamnati ba za ta yi dauki daidai ba a wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan ƙasa. But I want to assure Nigeria this government will not be selective in fight against corruption. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla Shugabannin Fulani a kudu maso yammacin Najeriya sun yanke shawarar yi wa makiyaya rajista a wannan yankin a matsayin wani mataki na shawo kan matsalar tsaro da ake fama da ita musamman wadda ta shafi makiyaya da sauran jama'a. Ga Umar Hassan Tambuwal da ƙarin bayani. a game da rijistar fulani makiyaya na tattauna da alhaji garba bello da alhaji yakubu bello shugabannin kungiyar meti allah na jihohin ondo da oyo ta wayar tarho to a nan jihar ondo yaya kuka kallon wannan rijista da aka ce za a wa makiyaya a magana rijista dama kungiyar fulani suna da rijista na miyetti Allah na ƙasa. To dama kowane jiha akwai waɗanda ciyamomi sun an ba su rijistar nan su ba makiyaya su yi rijista da za a tabbatar da cewa waɗannan yan jiha kaza ne su faɗi jihar da suke a rubuta da wannan rijista na miyetti Allah na ƙasa. Gaci dai a nan wajen fulani mu suna nan suna rijista suna da ita. Wato wannan kenan ba sabuwa ce za a saki ba dama kowane ba fulatani Fulani da zo makiyayi a nan jihohin kudu maso yammacin Najeriya ko kuma in ce nan jihar Ondo wato sai yayi wannan rijista ko. To mu abin da rijistar nan dama shugaban mu president namu na ministry Allah na kasa ya ba kowane jiha wannan katin rijista na kungiyar ministry Allah. Ah. To shawarar da nake badawa waɗanda ba su yi ba kowane ya ɗauki wannan kati na ministry Allah ya tabbatar da cewa ga jihar da yake rubuta in eh, kowane jiha ne a Najeriya ma yake yana da kyau ya yi wannan rijista. rijista ta kungiyar mai Allah. To ciyaman idan gwamnatin jiha ta ce sai an yi rijista da ita fa me za ka ce? Eh to gwamnatin jiha kan magana hukuma ne hukuma in yace ga irin abin da hika so to nan ma muna iya mu kira shugabanni mu mu ma muna da shugabanni a zauna a tsara wannan abu in ya dace da dokar kasa muna iya mu bi shi. Ciyaman ya kuke kallon wannan rijista da aka ce za a wa makiyaya a jihar Oyo? A wannan wannan magana na wato bata shige mu ba ba na ji bayanin ke cewa wai za a ma Fulani rijista a jihar na ce to wannan ba zai taɓa yiwa. Mu ɗan kasashen waje ne ɗan ɗan Najeriya. a kai mana wannan rijista ya zama na kenan mu an fitta mu wato mu zama ƴan ƙasan waje kenan. To ba ka ganin cewa ana son ai wannan rijista domin a tantance waɗanda suke mutanen kirki da waɗanda ba na kirki ba da wasu baƙi marasa kirki su shigo cikin ku. To manufin wannan kenan don ka zan ba ni ba ni ba ni ba su zama kala kala kai kala biyu ba duk ba ni ba filatani ni To ka san yanzu akwai rashin tsaro a cikin ƙasa kuma ana ganin ana sace-sacen mutane amma idan aka yi rijistar za a gane waɗanda suke zaune a gane kuma baƙi ba ganin cewa wannan rijista tana da amfani kenan. Nan dai gunda muke babu wasu mutanen ƙasashen waje wanda ake cewa sun shigo mu dukan mu dan Najeriya ne mu kuma a nan gunda aka zauna din nan gaba ɗaya filanin da suke ɗan zaman nan kasan jihar Oyo gaba da yanzu wato mm. wanda suke zama kasan Oyo ne. To kaga ba kira mu shawara ba ba kira mu zama ko mitin a ce ga abin da aka gudanar ba mu da mazaniya daga ciki. Sai ni ma yanzu suna cikin mota ne aka kira ni a waya cewa ga abin da aka cike rediyo na ce wallahi ni ban da mazaniya. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Barka be julde, suriya santi. Tuma da a gaishe da Hassan Umar Tambuwar. Yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda muka samu labarin cewa an saki ɗan jaridan nan na Najeriya da aka kame a jihar Agadez bayan wasu tambayoyi da jami'an tsaro suka yi masa kuma yanzu haka ya koma gida. Ga hirar da Tamar Abari wakiliyar murya Amurka ta yi da gwamnan jihar Agadez da Kamara ta wayar raho a dalilin tsare ɗan jaridai. ya zo aka da da takarda ko da ɗan wannan in zai je aiki na da wani takarda ko takarda da ko asibaya ke za ka shiga daga najeriya za ka zo ko fasuwar bai ba da komi takardar shi ta ne za ka tambaye shi ya zo ya ce ya zo ya yi mai gidan shi da lokacin da aka yi hira da shi ya ce ya je consular konsula ya amshi izini takarda ta izini yana da takarda da aka bashi ba a bashi ba daga consular mai gidan shi takarda ya consular ya ta ki kwamfuta da can kano aka yi da rajista aka ga aka sa kashi na wasu da mai gida shi yayi aka rubuta shi kadai ne kama sai an samu shi mai bawo kwamfuta da ya ba da takarda ko guda kwamfuta takardar mi za ta ba da sun bayar ma da fasfor bai da komi. to yanzu yana nan tsare a gadas ko kuma an sallame shi. an sallame shi tun da fari tun da ya zo yaushe ne da ya rasu ne ya zo da gona ne ya zo yau ne da 'yan nan mama amma da irin aka ce yana so ita in yabi ya ne musu da shi ko in yana so ita ita ya sake ta kaso daga Najeriya so yana wajen kusan da magana inda bai zama ko ina daga can aka aka ga bai da zo ko ni ni dai ban gan shi ba sai lokacin da aka yi kira na daga can an ba su cikin mun kwatanta ya aka ce an kame shi ba kame shi ba a sauke shi daga nan bai da zo aka tafi aka je shi da can polis aka mai da shi. Rabu na yi talla mai ni ba ni jarida in karanta ina bakin mawaka ga duk wani mai kiɗi ne fadan ku To madalla kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa ta cikin shirin noma tushen arziki. Yau ma muna kan maganan nan ta mu dai ta makon jiya. Wato matakin da hukumar kwastam ɗin Najeriya ta ɗauka game da barin shinkawar ƙasashen waje ta shiga Najeriya. Duk da bayanin da hukumar kwastam ta yi don kare matsayinta, shi dai babban manomin shinkawa na Najeriya Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga sarkin noman jihar Kebbi yana nan kan bakan shi na cewa an mai da hannun agogo baya. Yanzu babban bankin Najeriya ya alƙalin ara kuɗi ga manoman shinkafa na ƙasa baki ɗaya dukkan wuraren da an ka sani cewa suna noman wannan shinkafa a cikin shirin da aka yi cewa za a tallafa musu don su tabbatar da ganin cewa shinkafa idan muka ci gaba da noma ta har sai mun kai ta wasu kasashen duniya ba ma wai wanda za mu amfani cikin gida da ita Najeriya ba. Rashin dakatar da wannan shinkafa ta shigo cikin ƙasa wallahi zai hana manoman mu eh, su ci gaba da aikin gona. To abin da nake tabbata miki akwai waɗanda suke suna bayan waje saboda eh, wato biyan bukatun kansu suna wa gwamnati zagon ƙasa in ba zagon ƙasa ba ya za a yi gwamnati ta ɗauko tsari ta ce ta hana a shigo da abu abin nan ko wata biyu bai ba sannan a koma dawa a ce yau ya warware a salatu ta warware a'a a shigo da wannan abu wani irin gwamnati ne za a yi haka shinkafan nan ba wani mugun hauhawan farashi ta wanda ya sa ba za a iya sayan ta ba har a waye gari a ce wai a'a yanzu an yi dokar da bata ko kwana hamsin ba a an warware wannan doka an ci a shigo da kaya wannan shinkafan da ake so a shigo da ta ce a biya duti wallahi ƙarya ne ba duti ake biya mata ba ana eh, kashe mu raba muna ganin su ba wai ba mu ganin su ba sannan ma'aikata da yawa tun daga central bank sun je gona na sun ziyarce ni sun taso sun zo tarista sun je gona na sun san in manomin kwarai nake in manomin shi ne to amma yanzu gashi an ɗauko tsari mu manoma muna ta murna ƙasa baki ɗaya cewa kuma an ɗauko hanyar da za a ci gaba kowa ya samu aikin yi kin ga farko daga aikin da an ta noma tun daga share filin gona har zuwa shuka har noma ta har a cire har a sa mota a ɗauko ta a kai ta kamfanin da ake sarrafa ta masu sarrafa su sarrafa ta mai saye ya sayar shi ma ya zo ya saye ya sayar har mai dafawa ya ci wani ya dafa ya sayar ya samu abinci kowa ya samu aiki shin idan ba sayan ta mu ta gida an ce daga waje ake kawowa ashe wannan ma'aikata su can waje sun tare mutanen sun samu aiki mu kuma na bamu da aikin da zamu ba mutanen mu sannan kuma ya an je an fara fashi da makami a tsoro da da mutane ana waɗin barayi a akwai kuma ga dalilin da sa wani wahala ta kai shi ga satan ma. Shi ma Ahmad Abubakar dakta masanin harkar noma da kiwo a Kano ya ƙara jaddada irin illolin da wannan mataki na hukumar kwastam zai yi wa tsarin noman shinkafa da kuma tsarin rayuwar manoman shinkafa a faɗin ƙasar Najeriya. Manoma suna noma shinkafan nan idan suka noma ta abin da suka noma suka gyara suka siyar kusan abin da ake la'akari da shi duk wanda ya sai da shinkafarsa to fa wannan shi ne source of income nashi wato ta nan ne yake samun kuɗin da zai tura yaron shi makaranta ko ɗansa zai da lafiya ya kai shi asibiti ko kuma kayan cefane irin su magi da sauransu na amfanin gida to yanzu gwamnati ta ce a'a ta ba da dama a dinga shigowa da shinkafa daga sauran ƙasashen duniya to idan gwamnati ta ɗau wannan matakin shinkafan nan da ake shigowa da ita daga ƙasashen thailand ko india ko amurka ko wasu ƙasashe dai daban tana zuwa ne a farashi mafi rangwame a yanzu idan aka ce a shigo da ita mutane gaba ɗaya mutanen najeriya suna da ɗan wani tunani kowa ya fi son isai shinkafa 'yar waje saboda a ganin su ta fi haske ta fi daɗi an sa ta a buhu mai kyau to matukar gwamnati ta yadda aka ci gaba da shigo da wannan shinkafar a kan cewa ita ce wadda mutane suka fi so to gaba ɗaya ta lallata tsarin manoma akan harkar noman shinkafa manoma an sage musu gwiwa za su daina noman shinkafar nan saboda in ka noma sai dai ka kai da iyalinka ba yadda za a yi kaɗau ana ganin shinkafa yar waje wadda take polish one a ce za a sai gida to da haka manoma ga baki ɗaya kenan an kashe musu gwiwa maimakon a ce an samu wani tsari wanda za a taimaka wa manoma zamana shinkafar da suke nomawa yawanta ya karu sannan tsarin yadda ake gyara ta ta zama mai haske ta zama babu tsakuwa a ciki ta zama babu kuntu a ciki hakke kamata a ce gwamnati ta tsara an musu yanzu an ce a'a a shigo da shinkafa daga waje to kun ga kasan nan ta mu har yau ba mu fara tunanin gyara ba kenan saboda idan za a yi tunanin gyara kamata a ce abubuwan da muke da shi na gida shi ake gyarawa ake bunkasawa arziki ya mana yawa kasan mu ta ƙara samun arziki manoman mu samu arziki ya zama na najeriya tana ɗaya daga cikin kasashe da suke ɗaukar shinkafa su ma ana fitarwa ƙasashen makota ana sayarwa da ita ba wai a dinga shigo mana daga wasu ƙasashen ba. idan allah ya kai mu rana ta yau za ku ji irin shawarwarin da ahmad abubakar dakta da sarkin noman jihar kebbi alhaji muhammad hakimi jiga suka ba ma hukumar kwastam da ma gwamnatin najeriya. akan yadda ya kamata su yi kafin su ɗauki irin wannan mataki wanda ya shahi rayuwar miliyoyin mutane. Za ku ji waɗannan shawarwari rana ta yau da izinin Allah yanzu a madadin Ahmad Abubakar Dakta da Sarkin Noman Jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga da mai haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. A gaishe da Halima Jimrau, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Da farko za mu fara ne da lawal sali na kawu daura inda ka ce assalamu alaikum muryar amurka muna fata gwamnatin jihar adamawa za a cika alkawari wajen biyan ma'aikata haƙoƙinsu wani lokaci ba faɗin kewa shugabanni wuya ba ai cikawar hakika yunkurin da gwamnatin jihar katsina ta yi na soke biyan kudaden jarabawan kammala makarantar sakandare ta waye da kuma neko sam bai dace ba ganin cewa talakawa ne suka zaɓi gwamnatin kuma 'ya'yansu ne za su amfana da biyan kudin jarabawan sako daga 'yan kaduna amanawa a gaskiya matsalar ci gaba da samun ƙorafe-ƙorafe kan wasu daga cikin sunan da shugaba muhammadu buhari ya gabatar wa majalisar dattawa domin naɗa su a matsayin ministoci a ƙasar kwata-kwata bai dace ba saboda zaɓin shugaba buhari ya yi tafkar komai na babba ya fi na yaro a cewar adamu e adamu garkuwar matasan jihar yobe assalamu alaikum voa hausa to 'yan majalisun dattawan najeriya shawara ta rage ga mai shiga rijiya domin shugaba buhari ya ba ku wuka da nama wajen tantance ministoci sauran adalci ya rage gare ku in ta yi kyau ku ne idan kuma aka samu akasin hakan ma ku ne in ji bala muhammadu dambam da haruna bby assalamu alaikum voa yau kira na na ga 'yan majalisun dattawan najeriya akan tantance sabbin ministoci ya kamata ku kawo ƙarshen jan kafan da kuke yi don kammala tantance su a kan lokaci sako daga ne gumar zangon daura da ƙashe sai wacce ta fito daga aliyu ibrahim sharif kace ya kamata ƙasashen turai su tashi tsaye domin taimakawa dubban 'yan gudun hijira da ke kwarara a wasu sassan turai kuma ba su samun kula da ya kamata a wajen jami'an ƙasashe irin su croatia da slovenia to kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice To a yau talata 'yan sanda a jamhuriyar Congo sun yi amfani da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da yunkurin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska abinda suka ce mataki ne na baiwa shugaba Denis Sassou Nguesso damar ci gaba da zama akan karagar mulki. Rotanni sun ce masu zanga-zangar sun kona tayoyin motoci tare da saka shingaye a kan titunan Brazzaville babban birnin kasar yayin da aka katse hanyoyin sadarwa na wayar talho da kuma yanar gizo ko kuma intanet. a yau talata sakataren na majalisar ɗinkin duniya a bankin mun zai kai wata ziyarar kwanaki biyu a isra'ila da yankin falastinawa bayan makonni da bangarorin biyu su kwashe suna abin da ya kwatanta a matsayin mummunan tashin hankali masu sauraro a nan kuma zamu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan irin ƙin amincewar da wasu jihohi a najeriya ke yi game da sunayen da shugaba muhammadu buhari ya gabatar don a tantance su a matsayin ministoci. yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu ta yau Ms. Nashwan ne Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Sarfila Hashim da shirin yau da gobe.